Bayanai da ke fitowa daga sansanonin 'yan gudun hijira musamman daga jihar Bauchi ta tsakiya na nuni da cewa 'yan gudun hijiran na fuskantar ƙalubalen tsadar rayuwa da na rashin abinci da ruwan sha. Wani abu da ya sa ɗan majalisa mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Shehu Aliyu Musa ya kawo ƙuduri a majalisar wakilai inda ya nemi gwamnati ta kawo ɗauki. Na kai saƙo na kawo majalisa kuma majalisa sun aminta sun yadda kowa na farin ciki da wannan kuduri da na kawo domin taimakawa al'umana sa'an nan nan take kakakin majalisa yau umarci wato kwamiti na musamman da aka hada na, na house domin lallai su tabbatar da cewa shawarorin da na bada domin taimaka wayannan bayan Allah sun bi kan ma'aikatu musamman na, na ba da ilimi na ba da ruwa na ayyuka domin su tabbatar da cewa wayannan ayyukan da na ambata da babu su a wannan gurin lallai an kawo musu agaji na gaggawa a daidai lokacin da aka saurari wannan kuduri shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu hajiya hadiza sani kan giwa ta ce akwai shiri na musamman da za a yi wa 'yan gudun hijiran kafin a sama musu wajen zama na dindindin idan an samu cikakken tsaro a yankin. Mun zauna mun yi tsari tare da wasu 'yan gudun hijira da wasu partners mun taho da wani abu tsari da ake kira standard assistance package. Wannan standard assistance package wato abin da za a tallafa ba 'yan gudun hijira wanda cewa shine karamin abin da za a ba su wato minimum assistance da za a ba 'yan gudun hijira a ba su. Eh, haya kudin haya na wata shida ko na shekara a ba su na insurance cover na lahiya na shekara daya a ba su 'yan kudade a ba su abinci na wata daya a ba su abin sana'a ko kuma a ba su referral su je su yi sana'a idan suna da yara a tura su su je makarantar gwamnati ba wata makaranta ba to wannan tsarin ya fi ma sauki ga gwamnati Ganin wannan yunkuri da gwamnatin ƙasa ke yi ne jakadan ƙungiyar tarayyar Turai, Michel Arion, ya kira taron manema labarai inda ya jaddada irin taimakon da kungiyar za ta bayar. Jakada Michel ya ce, mahukuntan Najeriya sun shimfiɗa muhimman matakai na samar da abubuwan more rayuwa da za su mayar da 'yan yankin arewa maso gabas cikin al'umma. Jakada Michel ya ce, mun lura cewa akwai jerin matsaloli da suka haɗa da bada kariya da kyautata rayuwar 'yan gudun hijirar da suka haɗa da mata da yara. we need to support not only the 2 million IDPs, but also the 5 million people who are hosting and already helping and supporting the IDPs. So the caseload, uh, the people in need of assistance is not 2 million, it's, it's 7 or 8 million. Jakada Michel ya ce za mu ba da taimakon wa mutane miliyan biyu da ke gudun hijiran, har da waɗansu miliyan biyar da a halin yanzu ke taimaka masu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.